muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake karɓar addu'o'insu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ji iyayen iyayenmu ya ji kan malamanmu ya ji kan zuriyarmu da 'ya'yanmu muna roƙon Allah ta'ala ya jikan dukkan waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana albarka a Najeriya Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya a Najeriya muna roƙon Allah su subhanahu wa ta'ala dukkan wani alkhairi da yake ba al'umma Allah ya ba mu a kasar mu ta Najeriya dukkan wani fitina ko sharri ko bala'i Allah ta'ala ya tun tunkuɗe shi daga Najeriya wuraren da muke da jarrabawa na rashin zaman lafiya a ƙasar nan Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na goma sha biyu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu da da da arba'in in insha Allah ta'ala in akwai tambayoyi kamar da aka saba sai mu fara da su a gabanin nan kuma na farko dai akwai eh, fundraising da aka yi a nan masallacin hannu ƙarƙashin icice eh, international center for islamic culture and education uh, yau an yi fundraising kuma an yi ground breaking na expansion din masallaci wanda a yanzu masallacin ya kan ɗauki mutum dubu ɗaya ne bisa ga yadda aka kiyasta amma muna ƙoƙarin allah ta'ala ya taimaka a buɗe ɗashi da ɗauki mutum dubu goma uh, alhamdulillahi taron da aka yi ɗazu bin hakika ya ƙayatar saboda yan uwa da Allah ya ta'ala ya ba su arziki sun taimaka matuƙa da gaske a tayin da aka ce za a fara aikin na kare saboda ganin yadda ake cikin kunci amma taron da aka yada zubi hakika ya bani farin ciki na cewa insha Allah ta'ala aikin zai yi cikin wanda suka taimaka akwai mutum ɗaya ya ba da gudumawar naira miliyan ɗari uku ɗaya ya ba da miliyan ɗari akwai wanda aka samu shi ya ba da miliyan 350 hamsin akwai wanda aka samu ya ce dukkan simintin da ake bukata a yi aikin yana da kamfanin siminti zai bayar har a gama fi sabilin akwai wanda ya ce shi shimfiɗin masallaci da kayan lantarki da kayan sauti da komai da ake bukata zai bayar fi akwai masu miliyan ɗari akwai masu miliyan hamsin akwai masu miliyan goma goma irin waɗannan suna nan da yawan gaske a na faɗa ne don na faɗaitar da mu aikin alheri ba a rena ba kowa sai kokari ga ya dan saka wani da katin jariya nasa a ciki idan wani ya bada miliyan ɗari uku da hamsin yana da hali kai sai kai kokari ka nemi ko dubu ɗari uku da hamsin ko dubu talatin da biyar ko dubu uku da ɗari biyar sai ka je ka saka a kawun din masallaci kuma ba a karɓar kuɗi a hannu sai dai ka sa a cikin akawun ba a karɓar kuɗi a hannu sai a ne sai a akawun na masallaci iya taron yau da muka yi ne aka ce za ka iya bayarwa auren. amma bayan nan ba a yadda ka ɗauki kwabo ɗaya ka ba wanda sunan na masallaci ba sai dai ka karɓi akawun ba na masallaci yana nan a takardu sai ka je ka saka gudumawarka a ciki bin hakika taro ya yi kyau matuƙa daga sai kuma akwai yan uwa da suka zo daga waje kamar mufti men ya samu zuwa daga zimbabwe akwai muhammad sheikh muhammad salah ya zo daga egypt duka da su aka yi da kuma yan uwa daga Najeriya Allah ta'ala duka ya sa a cikin mizanin ayyuka na kwarai Allah ta'ala ya karɓe shi a matsayin ibada kuma wannan aiki da aka sa a gaba na alheri Allah ta'ala ya ba mu ikon kammala shi a cikin takaitaccen lokaci Allah ta'ala ya sa ya zama mai amfani ga al'umma da kuma ƙasa gaba daya Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya na'am na biyu kuma akwai wani abu da na kula da shi a waɗannan kwanaki da ake da nake so ɗan yi nasiha a kai shi ne a lokacin azumi lokaci ne da ake so mu yawaita ayyukan alkhairi na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa mutane da yawa suna ƙoƙari allah ya saka musu da alkhairi a kuskure da na kula da shi ake yi wani lokaci shi ne, mutane sai su haɗa hampas da ake bayarwa ɗin nan a saka a cikin kwallo, a saka kayan shayi da kaza to sai ga an saka qur'ani a ciki shi qur'ani ba a hada shi a cikin wannan abubuwa na gift za ka ba wani kayan shayi za ka ba shi shuga ka saka qur'ani shi qur'ani ya wuce wannan qur'ani girmama shi ake yi wannan girmama ƙur'ani ke yasa magabatanmu da malaman da muka gaba gare su irin na tsangaya ba sa ma iya gada ce ana sai da ƙur'ani in ka tashi a tsangaya ka ce ba dama ce ka saya sai da ce ne sai dai ka fansa don ƙur'ani ya fi ƙarfin a saye shi ba a yadda mu ba mu tashi a tsangaya ko a karatu a zaure mu duwai ana sai da ƙur'ani ba ce a'a an fansa saboda mai saboda tsabar girmama shi wannan fa kalamun la maganar Allah ne ba ka da wani wuri da yake ba ka shirya a duniya gaman Qur'ani na Allah subhanahu ta'ala kula ga wannan da Allah a saka ido a daina da ana sa Qur'ani a cikin wannan in zaka mutum kyautan Qur'ani ne dace da shi na larabci ne ko kuma na turanci zaka ba shi ganye ya karanta ya fahimci ne addini yace sai ka ware shi a jaka guda ka duba malamai su maka fatawa wanne ya dace ka ba wa da wani aka maka sai ka nemi irin wannan a mutunci sai ka ba mutum gwargwadon irin abin da addini ya dace ka bashi don ya karanta amma mu daina yin abin da zai walakanta da qur'ani kuma hatta masu fansar da qur'ani da Allah ya rika fansar da shi a inda ya dace kar mu rika fansar da qur'ani a inda bai dace ba idan mutum ya zo yanzu ka ce yaro karami ya zo shi yana zubar da majina yana wasa da balan nawa za a fanshi ƙur'ani nan ka ce masa dubu biyu sai ce ga dubu biyu ya dace ka ɗan tsaya kai kan ya dace a fansar masa ya san girmansa za ka yi ba shi kararrashe sai ka ce ka ce babanka ya zo shi sai ya karɓa maka ko to haka ake ba a koran mutum to ya dace a duba wa ya dace a bawa ƙur'ani yana da matukar muhimmanci in muka walakanta Kur'ani to kuma me yasa wannan takaddar takarda da za mu girmama a duniya yana da wahala saboda a bangaren imani ai baka da abin da ya kai shi Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya na'am wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi Allah ya saka wa malam da ana ramma da mafificin alheri duniya da lahira da sai ka ce kuma Allah ta'ala ya ji ɗan iyayenmu tambaya na ita ce malam ya ga matsayin sanya haƙorin makka a musulunci don naji wasu mutane suna cewa wai haramun ne wai saboda ruwan alwala baya taba wurin da haƙorin yake malam menene gaskiyar lamari na farko haƙori na makka an ɗauke shi a babin al'ada ne ba wai kai tsaye a babi ne na addini ba Inga mata ne wannan magana mafi inganci na malamai ya halatta su saka babu damuwa saboda su bisa ga tsari na addini mata 'yan ado ne da kura a daka idan ka duba littafin jinatun da'ima lil bukosin ilmiya mujalladi na 24 namba na 70 a ciki sun ce mata ya halatta sanya haƙori na haji suka ce hatta haƙorin zinari ya halatta su su saka saboda ne saboda shari'a ta halattar ga mata banda maza a magana mafi inganci a magana mafi inganci ta halattar ga mata a magana mafi inganci banda maza a nan suka ce ya halatta mace da saka don daman ka'ida da tsarin ta ita 'yar ado ne kuma a wajen ado sai an sanya wannan na biyu suka ce namiji yana iya sa kaman gol ɗin in kamar zai gyara wani ɓangaren jikinsa da ya lalace ne misali mutum yana iya samu hancin sarari ya kutsure idan za a yi cosmetic surgery a gyara wani abun da ke jikinsa wanda daman haka yake ya lalace a kwaikwayi na da to ya halatta a yi cosmetic surgery a gyara mutum jikinsa akwai wani sahabi mai suna arfaja hadithi ya zo a cikin sunan na imam a tirmidhi rahmatullahi alai hadithi na dubu daya da ɗari bakwai da saba'in da ya samu matsala haƙorin abin nan hancinsa ne ya gutsule ya guntule to me ke faru a lokacin sai ji aka sa masa hancin azurfa sai zo bai yi kyau ba da ka gani za a ga abin yayi muni sai fiye yin halitta ya ce to ka je ka a cire na azurfa a saka na zinare sai a gyara mata hancin so da aka je aka yi na zinarin sai hancin ya zama ya fi yin kyau to da wannan malamai suka ce idan kamar cosmetic surgery ne ba wai a canja halitta ba a'a wani abu ne a jikin halittarka dalilin hatsari ko kuma wani abu ne yau da kullum ya sa abun ya lalace to ana iya gyara shi ta bangaren yin cosmetic surgery ana iya gyara shi ta bangaren yin cosmetic surgery insha Allah ta'ala so kula ga wannan a shari'a ya halatta ga mata saka hatta ga maza din in hakorin azurfa ne magana mafi inganci ba a ce haramun ba ne ba a ce haramun ba ne sai dai kamar waɗannan irin gaye na ɗaure-ɗaure da rataye-rataye a bisa ga ɗabi'a ba namu ba ne na maza na mata ne yanzu namiji yanzu aran ma ya sa sarƙa ko ta zinare ba zai kyau ba ko ta zinare yanzu ka saka masa sarƙa Allah sai ga abun ya zama kamar abun ba zai kyau ba duk yadda aran ma yake nan take yake ba ka shawa in ya za ba zai kyau ba amma in mace ta saka a gidanka daga ta zo sai ga abun yana yanki ko ba ka da niyan murmushi da fara'a sai ka yi saboda ne saboda tsabar yanayin halittar ta na wannan ne yanzu har ma ya saka sarka binan warware zai mai kyau ba zai kyau ba macen ta saka zai mata kyau na hannu ta saka ko na kafa ta saka zai kyau amma namijin ya saka ba zai mai ba ba zai kyau ba mafu tsayi kula ga wannan yana da matukar muhimmanci mu fahimta cewa waɗannan ga mata ne ana yin sauki amma ga maza ba a yi ko malaman da suka ce mace na iya sawa ai daman wajen alwala ai haƙori ne shiga yadda aka ce sai ruwa taɓa ko ina ba ai ba lam'a bane jikin haƙori ai kuskuren baki ne so akwai bambanci to mun bismillah daga ina ne wannan agogon masallaci ne ba to kaga shi agogon masallaci ai baya ne eh, shi ba zai yi ba tunda agogon masallaci ne <laughs> eh, inda wayar wani ne ta yi za mu dan juya mu ce za ka dan tura mana karatu amma agogon masallaci ba ba zai yi laifi ba <laughs> ah, wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da cikin mahaifa ya kara wa malam da ana ramma imani da ilimi mai albarka amin ya hayyu ya kai. malam karatu suratul mulk na kowane dare wani lokaci aka fi so a yi ne bayan sallar isha ne ko kuma a lokacin bacci ne in a lokacin bacci ne akwai wasu lokutan da mutum zai yi bacci sai bayan asuba to irin wannan kwandishin din fa jazakumullahu khairan a magana mafi inganci karanta suratul mulk ita ce tabaraka alladhi bi yadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir adadin ayoyin ta nawa ayoyin ta guda 30 cik-cik. a ka'ida da sunna karatunta ana karanta ta a lokacin bacci da kuma lokacin da ba na bacci ba so kar mu rika hada biyu a wuri daya a lokacin bacci ya tabbata a cikin sahihul jami hadisi na 252 a mujalladi na biyu cewa ana karanta suratul sajada da suratul mulk a lokacin kwanciya idan kin halitta ya kwanta zai karanta su to wannan kaga suna daga cikin azkarun nau zikirori da ake yi na me na bacci a wannan wuri ya halitta a karanta su a lokacin bacci to kaga wannan an keɓance shi ne da karatu a wani lokaci a lokacin bacci bayan da wannan akwai hadisin da ya karantar da ita a ko da yaushe da kuma riko da ita akwai hadisi a sahihul jami hadisi na dubu uku da ɗari shida da arba'in da uku wanda manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi kira ta da almani'a bi ma'ana tamna'u min azabil qabr annabi ya ce duk wanda ya rike ta yake yawan karanta ta da ikon Allah za ta kare shi daga azabar kabari to wannan ya sa sahabbai suka yi riko da ita wajen yawan karatunta sanin ma'anarta ƙoƙarin aiki da abun da ma'anarta ke karantarwa to kaga wannan ba a toge ba a karo na biyu ya dace zama sura ce da mu rika kokarin karanta ta daga lokaci zuwa lokaci wani lokaci a rana ɗaya na san ko ina cikin mota ko ina zaune na ina iya karanta ta sau uku a wuni ɗaya tunda ba ta da wani tsawo ayoyi ne guda talatin to yawan karatun ta iya da muhimmanci kuma karantawa da bibiyar ma'ana saboda tana kara mutum da ikon Allah daga azabar kabari to kaga azabar kabari in an kare ka daga nan to alamar cewa gaba za ta yi kyau ne bahaushe ya ce wai juma'a mai albarka tun daga tun daga asabar ake hango ta Allah ta'ala ya samu wani lafiya muna cikin suratul bakara insha Allah ta'ala sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama jiya da ikon Allah ina ga mun tsaya darasi na goma sha ɗaya kan aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu yau da ikon Allah za mu tashi akan aya ta ɗari biyu da tamanin da uku kuma zai wahala dai mu kammala suran duka amma bari dai mu gwada aran ma bismillah karanta mana ita har zuwa karshe don ina sha'awar dai mu gama bakara ne insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa in أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي جمل أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة لمن يشاء

walam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba farihanun sai a yi jingina makbuba wanda take za a karbe ta fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashin ku ya aminta da sashi fal yu'addi alladhi tumina sai ya zama wanda aka aminta da shi yayi ƙoƙarin isarwa ta na wannan amana da wal a rabba kuma yi takawa zuwa ga Allah mahaliccinsa wala taktumu shahadata kada ku yi kuskura ku boye shaida wa man yaktumha duk wanda ya boye ta fa innahu lalle shi asimun yana da zunubi a cike kalbu ko a zuciyarsa wallahu Allah bima na bisa ga abin da kuke aikatawa alimun mai ilimi ne a aya ta biyu da da tamanin biyu ta jiya mun yi magana a kan ya ayyuhan ladina amanu da yankin, bidaynin ila ajalin musamman faktubu har zuwa karshen ta wannan aya gaba ɗaya ta biyu da da tamanin biyu a bakara atwalu ayatin fi kitabillahi azza wa jal tana magana ne a kan bashi to wannan aya ta gaba kuma sai ta nuna mana ga bukatan bashi ya kama amma kuma sharuɗan ba da bashin ba su cika ba to wani hanya ake da shi a taimaki mabukaci in ba za a bashi bashi ba sai Allah ta'ala ya kawo wata mafita da za ta taimaka wajen a taimaki wanda ke bukatar taimako ko da ko ba ta hanyar bashi ba ta wata hanya shine hanyar jingina sai a bayar ta hanyar me jingina mafhum tayyib Allah ta'ala ya ce wa in kuntum in kun kasance ala safarin ai wa in kuntum musafirina in kun kasance matafiya amma saboda balaga na qur'ani sai aka kawo ala tsakani sai aka ce kawai wa in kuntum ala safari in kun kasance kuna halin tafiya me yasa aka ce tafiya saboda iya da wahala kuna zaune a gida ku rasa wanda zai rubuta muku a agreement na bashi a cikin halin tafiya kuma akwai jarrabawa kala-kala musamman tafiya irin ta ba irin ta yanzu ba da za a tashi akan doki ne a shiga jeji ana tafiya a jeji ma lokaci sai a yi kwana uku ko hudu ko biyar ba a zo wani ƙauye ba amma saboda ƙur'ani ya san buƙatuwar ɗan adam tun a wancan lokacin sai ta kawo mafita kala kala don ya providing solution na abin da ya dame mu don haka Allah ta'ala ya ce wa in kuntum in kun kasance ala safarin ai musafirin in kun kasance kuna matafiya walam tajidu ba ku samu katiban mai rubutu ba katib shine wanda zai zama kamar sakatare ya rubuta yarjejeniya tsakanin mai kudin da zai bada bashi da wanda zai ci bashi Allah ya ce farihanu sai a bada jingina makbuba kalmar makbuba daga kalmar shi ne karba makbuba alawa maf'ula shine abin ake karbansa to farihanun sai jingina da ake karba wato sai a bada jingina ina so kana son watakila muna halin tafiya ya baka bashin dubu goma sai ya zama babu wanda zai rubuta kuma muna so a rubuta sai kuma ba bai rubuta kamar yadda aka yi bayani a aya ta jiya to kana da agogo sai kace mun ga agogo na bari ba baka ka bada bashin dubu goma to ne an yi jinkina shine ka bada wata kadarar ka sai a baka kudin ina bukatan aran ma ya bani bashin naira dubu hamsin kuma ba mai rubutawa kuma shari'a ta ce a yi to da babu mai rubuta yanzu abin da za sai yi ne agogo na zai kai dubu ashirin a ranma ma zan baka agogon ka rike ni kuma sai ka bani bashin kudin ga wannan kadarar da ta wata koma hannunsa ai alama ne na akwai sanadi wannan sanadi shine matsayin shaida na cewa ya bani wani abu na bashi wannan jingina babi ne mai zaman kansu a musulunci akwai arkanun rahan wato rukunan jingina guda hudu ne na farko shine arrahanu arrahanu shine al'ayi idon jinginan gaba daya sai na biyu akwai ne shine alladhi yu'ti wanda yake bada jinginan na uku akwai shi shine wanda aka bashi jinginar. na hudu akwai almarhunu bihi abinda aka ba da jingina dalilinsa shine bashi to waɗannan guda hudu sune ne conditions su ne fila na jingina idan za a yi dole sai an same su sai an samu wanda zai ba da jingina da wanda za a bashi da kuɗin da za a ba da jingina da shi da kuma kadarar da za a ba da ita jingina to kaga aka samu wannan guda hudu an samu mai sharuɗin jingina in aka rasa ɗaya fa zai wahala jingina mai yi kwatanta ɗauke guda ɗaya kaga za ta yi ko ba za ta yi ba kaddara zan ba da jingina a rama zai ba da jingina zai ba da kuɗi dubu hamsin ni kuma ba da abin da zan bayar a yi ta ga yi jingina ba ta zama jingina ba ko kuma ni ina da agogon da zan bayar shi ko babu kudin a hannunsa jinginan zai yi ba zai yi ba to ko kuma kaddara gane ina so in ba da jingina a bada kuɗi sannan na rasa wanda zai ba da jingina za ta yi ko kuma ga wani ya ce ni ina so in ba da jingina wa zai karba bai samu mai karba ba za ta yi shi sa dole guda hudu sai sun cika tukunna jingina take tabbatuwa mafhum sai haka wa in kuntum in kun kasance a ala safari ai musafirin walam tajidu ba ku samu katiban mai rubutu da zai rubuta muku bashi ba ba a samu ya rubuta agreement na bashi ba farihalun to sai a yi jingina matububa wacce take abun karba da za a ba da ita mafhum tayyib fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashi ɗaya ya amince da sashi wani sashi ne ake so ya amince da ɗan'uwansa? ya ta'allaka da ne za a ba da jirginin zai yi wa mai bayan ba kowanda za a karba kaddara waya ta naira dubu hamsin ce valin ta a kasuwa jirginin da nake nema naira dubu biyar ne yanzu waye ake so ya zama amintacce ba zai ci amana ba mai karban saboda dubu biyar nake nema zan bada abin dubu hamsin za ka yi shi ake so ya zama na aminta da shi shi kuma ya amince bai ci amanar ba in kuma wayar dubu hamsin ne ina neman dubu ɗari to a nan ni ne na ce in zama ban ci amana ba don me don abin da zai bani ya fi abin da na bayar to za ka fa'in amina ba'abukum ba'aban kullum ya duba da za a yi jinginan tunda kudin zai wahala ya zama daidai wa daidai da kadara to duk wanda ya bada abin da ya fi tsada yawa to ya dace zama shi kada ci amanarsa wanda kuma ya zama shi ya ba da karami aka ba shi babba in ma kuɗi ko kadara to yanzu kalubalen ya girma a kansa don yana iya faruwa ko kwanakin ba akwai sulhu da ne tsakanin wasu mutane wani yana buƙatar kuɗi ya ɗauki takardun fili ya ba wa abokinsa da ya ba wa abokinsa takardun filin me ke faruwa abokin da ya ga kuɗin da ya bayar ɗan kaɗan ne in an kwatanta da kuɗin filin kuɗin filin ya ninka kuɗin da ya karɓa ɗin kamar sau hudu kawai sai je sai da filin shi ne fa hikimar da sa Allah ya ce fa'in amina ba abubuwan ba a ba dan wani lokaci wani zai karɓi dubu dari a wajen kai baka motar miliyan ɗaya gina sai an zo ka ba sai ka ce a kai da ba aiki ciniki kuka yi ko kuma ka ce daɗin ya wuce jingina ta yi expiring saboda ɗan adam zai iya yin komai to shi sa cin amanar jingina ta fi nauyi ga mutumin da ya ba da kaɗan aka ba shi mai yawa tunda ba ciniki ba ne zai wahala ya zama kudin da aka ba shi ne adadin darajar kadara da kawai kwatance ne so abu ne da ya gino akan aminci na ba zan ci amanar ka ba ba za ka ci amana ta ba Shi ne fa'in amina ba ba abu idan sashi suka aminta da sashi shi ne kar a ci amanar juna fali yu'addi alladhi itmina amanata to fal yu'addi kalmar adda din nan shine ya mayar alladhi wanda aka bashi alladhi tumina ina yake in tumina wani irin fi'ili ne fi'ili ne madi mabniyun lil majhul ina na na'ibul fa'il nan shine amanatahu ba zai zama shi ba Faliyu falyu'addi alladhi itmina huwa amanatahu so huwa ne za a kaddara shine na'ibul fa'il din falyu'addi alladhi kuwa huwa amanatahu so wannan shi zai za a amanatahu da kuma kurin da din so kaga falyu'addi alladhi itmina duk wanda aka aminta da shi kuwa din amanatahu har aka bashi amana din wannan amana shi ne aka bashi abun da ya fi daraja in na kudi ne ko na kadara falyattaqillaha rabba to yayi takawa zuwa ga mahalicci wannan a dunkule abin da take nufi shine ya dauki cewa jingina alkawari ne ya dauki kuma jingina kulli ne da alƙawura da kullulluka da ake duka ƙur'ani a wurare da dama mana umarni wajibi a cika su يا أيها الذين amanu. kawo mana misalai na ayoyi guda biyu a misali na farko a farkon suratul ma'ida aya ta farko Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud ya ku jama'a da kuka yi imani aufu ku cika bil da kulla kulla ko kulla aure ko kulla kasuwanci ko kulla jingina ko kulla alkawari duk ya shiga ciki so duk abin da kuka yi na alkawari aka kulla to da Allah a cika karka warware abin da aka yi yarjejeniya da kai don warware jingina ko alkawari siffa ce ta munafukai ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga munafukai mafu tayyidu haka ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud aya ta biyu daga karshen aya din Allah ta'ala yake cewa ne wa awfu bil ahad innal ahada kana masula suratul isra aya ta 34 Allah ta'ala yace ku cika bil ahad da alqawli to kaga wannan alqawli jingina alqawli ne innal ahada lalle alqawli kana ya kasance me masula abun tambaya ne duk alqawarin da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu kowane irin alqawli muka yi za a tambaye mu to anan shi yasa Allah ta'ala yace fa in amina ba'dukum ba'dan فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله Kuma كما ولا تكتموا الشهاده kar ku je kuma ku ɓoye shaida me dalili saboda jingina babu shaida tsakanin mu daga ni sai kai ne muka yi a mafiya yawan lokaci kula ga wannan kai kai ne shaida na ni ni ne shaidarka duk inda ɗaya bai ya ɓoye shaidar in aka samu saɓani ba za a magance ba to shi kuma addini yana bukata a kowane hali kar mu boye shaida ko mu faɗi gaskiya Allah ya ji kan malam sa'adu zungure ce in za ka faɗi faɗi gaskiya komai kaka jana ka biya ita gaskiya a kowane hali ka faɗe ta shi sa Allah ta'ala ya ce wala taktumu shahada kar mu boye shaida shaida mu faɗe ta a yadda take mu faɗi gaskiya a kanta wa man yaktumha dukkan wani wanda ya ɓoye ta ita shaida ɗin faɗin na lalle shi asimun daga ismun ne wato asimun shi mai zunubi ne na ina kalbuhu a zuciya saboda shaida a zuciya take ke sai za ka kuma maganar zuciya ɗin idan ni da kai muka yi jingina ai labarinka iya zuciyata na wani mai muka yana zuciyarka so duk mutumin da ya canja to kuma zuciyar ce ba ta da kyawu shi sa Allah ta'ala ya ce wannan ya zama mai zunubi ne na zuciya idan zuciya kuma ta lalace to a jiki komai ya lalace haka idan zuciya ta yi kyau jiki dukkaninsa ya yi kyau to za ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa innahu asimun qalbu shi wannan zuciyarsa tana cike ne da zunubi mai cikakkiyar zuciya ce da zunubi imani yana tabbatuwa ne inda zai zama wani al'amari bayan dan adam da abin da shi tsakanin ka da shi duk duniya babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala duk duniya babu wanda sai daga kai sai Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka kuma sai ka daure ka faɗi gaskiya kuma mai yiwa a lokacin inda ka ɓoye gaskiyar a duniyance ribar taka ce amma sai ka dage ka faɗi gaskiya saboda me saboda kubuta a lahira wallahu Allah bima ta'maluna bisa ga dukkan ayyuka da kuke aikatawa alimun mai ilimi ne babu wani abin da za ku aikata a rayuwa da Allah bai sani ba zaka idan kai da dan uwanka kun yi jingina in kun cika alkawari Allah ya sani in wani a cikin kai warware Allah ya sani shi yasa yace wallahu bima ta'maluna alimun akan duk abin da ya faru Allah ne menene masani ne so daka jingina wani abu ne da yake faruwa tsakanin mutum da mutum wanda ba a cika samun shaida ba kuma sai kana da imani tukuna kake iya cika jingina shi yasa kalmar arrahanu a luga ne ma'ananta shine alhabas in an ce marhuna sai a ce ah, mahabusa wani abu ne da aka kange shi kange wannan kai da wanda abun ya shafa kuka sani kullu nafsin bima kasabat rahina kaga ai mai yake nufi mahabusa kullu nafsin bima kasabat mahabusa cikin suratul mudaththir ko aya ta 34 to kaga muhammad shahid rahina shine mahabusa so wani abu ne da yake daga kai sai mutum kuka sani an kange ku ba wanda yake tsakanin ku bare zama shaida an sabani ya shiga amma fiye yawan lokaci ba a sabon shaida in kuma akwai wanda ya zama shaida a jinginan da wannan kuma ya yi kyau مفهوم؟ نعم طيب نعم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم lillahi na Allah ne ma fi samawa ci abin da ke sammai bakwai wa ma arzikin abin da ke kasai bakwai wa in tubudu in kun bayyana mafi fi an fusikun abin da ke cikin zukatanku au tufuhu ko kun ɓoye shi yi hasi bukun bi illah to Allah ta'ala zai muku hisabi a kansa fa zafiru zai gafarta liman sha ga wanda ya so wa yu'adhibu zai azaba gawa mai ya sha ga wanda ya so wallahu Allah ala kulli shay'in akan komai da komai qadirun mai iko bayan saukar da aya ta jingina sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wanda tana da alaka da ayoyi biyu na gaba na amanar rasul shine lillahi na Allah ne ma fi samawati lil nan wani lamun ne lillahi wa li ne hmm? na tambaye ku wanne ne lamu tamliko na mallaka ne jazakumullahu khairan in an ce lillahi ma fi kaza lil din nan iya sharar cewa duk abin da za a kira mallakan sa ne kaga lillahi na Allah ne ma fi samawati duk abin da ke samai bakwai wa ma fi ardi da abin da ke kasa yanzu wannan riga tawaye na Allah ne amma ya dora ne a kan tegaya zan yi aiki da ita me dalili abinda muka mallaka tamfurari mallaka ne saboda me saboda za mu bashi Allah shi zai mallake komai da komai kamar aro aka bamu hatta kuɗi da kake da shi aro Allah ya baka in kai ka rasu ƴaƴanka suka gada wane ya gada akwai ran da kowa zai rasu zai koma gawa ga Allah min babu misali ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرا kabir cikin suratul hadid aya ta bakwai kaga sai ce ku yi imani da Allah da manzansa ku ciyar daga abin da muka sanya ku kuma matsayin matsayin ne shaidu a kansa kawai ku trustees ne kawai ku vice gerents ne wato kawai Allah ya dora mu ne kawai ya gaya za mu sai ya ce waɗanda suka yi imani a cikin ku suka ciyar suna da lada mai girma amma muhallin shahid sai ce mai mustakhalafi na biyu a shi mu ba mallaka muka yi ba kawai mu khalifofi ne kawai an ba mu assignment ne kai wane dukiyar da ake dan kudan mu ga yadda za ka yi wane kai da kaza mu ga yadda za ka yi duka a ga yayi za mu aikata mafhum tayyib haka lillahi na Allah ne ma fi samawati abin da ke cikin sammai duka guda bakwai yanzu duk abin da muke gani a saman nan da rana da komai duka fa cikin sama ta ɗaya ce ba a ma tunanin zuwa sama ta biyu ko sama ta uku ko sama ta hudu ko sama ta biyar ko sama ta shida ko sama ta bakwai hatta solar system a magana mafi inganci a cikin sama ta ne duka ake yin sa ga rana daga ita sai me sai mercury ko sai venus sai earth sai mars sai jupiter ko sai saturn sai kuma me uranus sai neptune dukkanin su da ta gani suna jeren nan a cikin solar system a wuri ɗaya suke ba a je sauran sama ta bakwai sama ta shida sama ta biyar ba duka ake waɗannan abubuwa da amma duba girman su ɗauki rana ka kwatanta ta da nan rana ta ninka girman ƙasar na namu sau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da Allah ko masallacin annur ne aka ce maka gida ya ninka ci sau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a ba jama'a ai maganar babba ce duba duk yadda muke a duniyar nan wani yana da shi ne kuɗi ne wani iya ga yana da property wani yana ga yana da kamfanoni wani iya ga iya da motoci wani iya ga iya da gonaki duk kafan an kwatanta duniyar da ranar an ninka musu miliyan ɗaya da dubu ɗari to me aka mallaka <laughs> kuma a cikin waɗannan planets ɗin mu muna cikin mafi kankanta. bayan ranar muna cikin mafi kankanta. yanzu kwatanta girmanmu da irin girman jupiter ko saturn ai ba zai kwatantu ba su duk waɗannan mallakar allah ne kuma duk waɗannan fa a cikin wani ɗaya da muke a nan wannan sama ta ɗaya duk kacare nan a cikin nan ake yi shi yasa idan mutum bai ga girman allah ya ji tsoronsa ba to ban san kuma mutum zai gani ya gyara kansa ba ban gani ba Allah ta'ala ya fi halicci sammai da karsai. in ka zauna kai tsam za ka gane duk abin da ya ce a yi gara a yi a zauna lafiya don babu tsokana a duniya da ya wuce ƙetare dokar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce mafi girman tsokana lillahi na Allah ne ma fi wace abin da ke sammai bakwai wa ma fi abin da ke karsai bakwai yanzu ba duk abin da muke a ƙasa ta ɗaya muke akwai ƙasa ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar akwai ta shida kamar da mun sha bayani a tafsiri da kawo ayoyi da hadisai da ke bayyana ba sai ga duk wani abin da muke a guda ɗaya muke ba mu san ta biyun nan ba mu san ta uku ba mu san ta hudu ko ta biyar ne ake yi ba duk kokarin dan adam da muke da kokari daga nan a je mars mars ita ce mafi kusanci da mu amma ta bayan mu ba ta bangaren rana ba an tafi an yi roba ya je can an tafi da robotics ana ta kokarin a gani shin za a rayu a wurin ko ba za a rayu ba a tarihi an taɓa rayuwa ko ba a taɓa rayuwa ba wata duniya ce kamar duniya ce ta daban Allah halicce ta da ƙasa da komai da duwatsu da muke rayuwa a nan daga nan zuwa can da za a tafi da roba sanda aka yi wata bakwai ana tafiya distance din ya kai kusan 180 million kilometers kuma mu ne muke makwabtan juna amma abinda zai baka mamakin ka ɗauki ƙasa da muke rayuwa tun daga ƙasar da ta fi nisa zuwa ta ƙarshe a duniya da muke rayuwa zai wahala ka samu wurin da ratan ya kai kilomita dubu talatin duk duniya har a yanzu amma dubu wancan ratan kuma a haka da muke raye a nan ruwan da muke rayuwa ya ninka kasar da muke rayuwa kusan sau biyu inda ma ruwa yake ya fi kasar su akwai halittun Allah kuma a cikin ruwan su ma suna rayuwa tare da mu su ma suna can maybe a cikin ruwan yanzu akwai kabilun da halittun Allah da suke tafsiri a watan Ramadana saboda baka san adadin halittun ba baka sani ba iya dan abin da muka sani dan abin da ke kusa da mu amma ababe da dama ba mu san da su ba kuma Allah ya halicce su kuma bayansa ne suna bautansa ma'anan ko hal Allah ta'ala ke da shi yasa idan yayi abu yi sai ya yaba kansa shi Allah yana yaba kansa kuma yaba kan nan ba isa ne in ka ji wasu kalmomi a ƙur'ani ai ka san akwai yabo fata anan lahul ملك الحق فقدرنا فنعم القادرون ina san Allah yana magana ya yi magana saboda ne saboda ya san me ya halitta mu a cikin halittun ai kawai ai ba wani abu bane a cikin halittun an dai girmama mu ne an sa mana hankali an ba mu addini amma za ka duba girman halitta ko a ƙarfi ko a kaza mu menene yanzu a cikin masallacin nan duk rashin tsoron mutum Allah ya kiyaye in ka juya daga zaki a gefen kamar zai faru ran ma da yana da ayoyi shi kuma malamin tafsiri ne zai to ina ruwanka ina ruwanka da bai zaki amma dai kana da ginin kana ga zaki ka san wace duniya za ka shiga sai an yi sa'a gobe ma ka in ka sha da gar na sha ya fi da gar aka kama to in ka sha gobe wani ba in ya sha ne aka yi wasa shi da tafsiri har abada zo nasu maimakon ya dauka ya ci jarrabawa tun da ya tsira gobe ya dawo ya dauka Allah ne mai kada zai ce don haka wa in tubudu in kuka bayyana ma fi anfusikum abin da ke cikin zuciyarku au tukhfuhu ko kuka koye shi yuhasibukum bihi Allah Allah ta'ala zai muku misali akai da aka saukar da wannan aya sahabbai hankalin su ya tashi iyaka da Allah ya ce zai hisabin abun da ke cikin zuciya ba a bayyana ba wa in tubudu ma fi anfusikum wa in tubudu ay wa in tazharu aw tukhfuhu aw aw tusirruhu in kuka bayyana ko kuka boye za a hisabi akwai damuwa a ce za a yi hisabin abin da ke zuciya in abin da kai ne iso ke amma a zuciyar mutum a mar hisabi hankalin sahabbai ya tashi matuƙa da gaske kamar yadda hadisi ba a cikin sai muslim na ɗari biyar da arba'in sun shiga halin tsakanin kai annabi za a mana hisabi akan zuciya wasu malamai suna gama aya mansukhiya ce amma da yawa suna tafi akan ba a soke ta ba sai dai fassaranta ne zai zama ayoyin bayan sun kawo sauki a kai da wannan abin da ya tabbata a sunna da kuma abin da hadisi ke karantarwa abin da mutum ya kulla a zuciya yana kasuwa kashi biyu kashi na farko daga ciki shine abin da ka kulla a zuciyarka ba ka yi ba sai ka tuna girman Allah afwan kashi na farko abu ne zo maka a zuciyarka ba ka aikata abun ba sai ka rika jin kokon tuwa imanin ka to shi Allah ya aka yi kaza da kaza zuwa maka a zuciyarka sai kana tun kuɗewa to a nan sahabbai suna samun irin wannan temptation din so ga manzon Allah sai ya ce za ka sarihul iman dan ka ji wani abu ya kawo imaninka ainihin tafka zai bata maka sai ka fisge shi kai addu'a a usu billahi shaitan ko kuwa awwal wal akhir kai addu'a yadda suna ta ce to anan baya bata imani wannan shine na farko abin da ke bijirowa zuciyarka kana tunkuɗe shi Shi ne ma ya tsara alal kalbu an takkadifa ku yakan zo kana kuɗa wannan ba ka da damuwa wajibi ne dai ka ci gaba da tunkuɗe shi sai na biyu mafhum tayyib sai na biyu na biyu kuma shine abin da ya zo maka a zuciya ka ƙulla za ka yi shi yana kasuwa kashi uku ma za ka aikata shi sai ka tuna girman Allah sai ka fasa to fa haza laka la alaika girman Allah da ka tuna za ka yi wani abu mai muni sai ka fasa dalilin wannan Allah zai baka lada shaidan ya ce maka a ka je ka yi sabon Allah je ka yi kisan kai sai ka ce a Allah ya haramta sai ka fasa to fasa wanda kai kana da lada a wurin Allah saboda me saboda dalilin fasawan ka kukutar da rai daga halaka to Allah lada zai baka saboda ka yi niyyan kai barna kuma ka fasa sai na biyu daga cikin kashi na biyu shine abin da ka ɗaura niyyar yi za ka aikata kuma daga lokacin sai ka ce ba zan ma fasa ba zan ma so da ka fasa ba ka fasa don Allah ba ne kawai ka fasa ne ka gaba ta lokaci ne to a nan lalaka wala alaika ba ka da lada ba ka da zunubi amma dai in abin da za ka yi mai muni ne gara ka bari da yin sa zai sa ka samu zunubi gara ka zauna ba lada ba zunubi da kai ka samu zunubin sai na uku shi ne abin da ka ɗaura niyyar za ka aikata kana ta ƙoƙarin sai ka yi kuma sabon Allah ne amma abun ya fisge ka kuma ka gagara samun ka yi sabon Allah ba ka ƙi don tsoron Allah ba ne ka ƙi don abin bai samu ba to a nan zunubin yana nan tare da kai ya shiga cikin yuhasibukum bihillah mutum ne yana so ya sha giya yayi a bashi giyar ya sha aka yayyayi don Allah a taimake shi aka ce a yayyayi har yayi kwalla aka ki bashi ko yana da zunubi ka san mutanen ma ku ba za roke ka don Allah mafhum tayyib don haka wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi shi muhasaba kuma malamai suka ce ba iya daukan kawai azaba ba ne hisabi iya daukan judgment ne wanda ya ci jarrabawa ma sabi aka masa wanda ya je aljanna hisabi ya kai shi aljanna wanda ya je wuta hisabi ya kai shi wuta don haka hasibu kun bi illa ba iya nufin kadai za a masa azaba ba ne sai yana nufin za a yi asesin aikin sa a ga lada za a ba shi ko zubi mafhum na'am tayyib fa yaghfiru liman yasha Allah yana gafara ga wanda ya so ga wanda Allah ya so yana gafarta masa koda ya yi zunubi wane ne ga wanda Allah ya so malamai suka ce shi ne mumini idan mumini ya yi zunubi a duniya idan wanda ba mumini ba ya zunubi Allah ta'ala zai kira shi ne filin kiyama a gaban dukkan halittu ya ce ka yi sata rana kaza ka sha giya rana kaza ka yi luwaɗi rana kaza ka yi zina rana kaza sai ya kammala faɗa sai Allah ta'ala ya ce ya yi shela a kan mala'iku sai ce a kora shi wuta kuma a tsine masa sai a kai shi wuta amma wanda yake da imani idan Allah zai mar hisabi a kiyama zai keɓanta daga shi ne sai bawa sai ce kayi bi rana kaza sai ce haka ne Allah kai mumini kayi bi rana kaza ce haka ne Allah ka ma yi kaza ya ce haka ne sai Allah ya ce na ɓoye maka laifinka a duniya na kare ka a duniya yanzu anan ma na yafe maka je ka aljanna shine fa yadfiru mai yasha Allah yana gafarta wanda ya so shi yasa idan mumini zaka iya wani abu na kuskure kana mumini daga kai sai Allah ne ka yau san kai amma Allah kuma sai ya bi maka alheri shi ne fa yadfiru mai yasha wa azibu man yasha kaga mashi'a ce ta Allah gafara da azaba wanda Allah ya gida dama yake yi yasa muna roƙon gafara in roƙonmu ya dace da mashi'a ta Allah sai a mana abu duk abin da muke so ya faru baya faruwa sai ya dace da abin da Allah yake so وما suratul insan aya ta nawa zai zama ta talatin sai ta biyu fa suratul takwir aya ta nawa ta ashirin da tara so muhallin shahid shine wa ma ta sha'una illa ayyasha Allah duk abin da kuka so baya faruwa sai ya dace da abin da Allah ta'ala yake so ya faru sai ta zai ce ya gafiri liman yasha wa yu'adhibu man yasha yana gafarta wanda ya so yana azaba ga wanda ya so ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yafe mana ya Allah ka yafe mana ya Allah ka yafe mana sannan ya ce wallahu shi Allah ala kulli shay'in kadir akan komai da komai mai iko ne shi yasa halittar sammai da kasai sun gagari Allah ka taba garin da aka ce ainihin uh, kwan rana ya mutu ka taba garin da aka ce kwan wata ya mutu ka taba garin da sama ta tsage aka ce ta gagara gyaruwa ka taba garin da kasa ta lalace aka ce ta gagara gyaruwa awal أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي One minute. ahqaf aya ta 33 awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda ولم يأي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى yanzu Allah da ya halitta sammai bakwai daga sai bakwai kuma bai gajiya wajen halittar su ba me yasa yake baka mamaki dan an ce zai da macece shi bai na da ikon yayi sammai bakwai daga sai bakwai kuma bai nemi taimakon kowa ba kuma babu gajiya yayi to ta za a ce kawai ya yi ka in kada su ya dada kai shi ne aikin yin ka a farko bai gagara ba sai dada kai ne bai gagara <laughs> aya ta biyu cikin suratul fatir ko aya ta arba'in da hudu. wa ma kana lahu liyu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ardi Allah bai kasance wani abu zai gagare shi a cikin mai bakwai ko kasai bakwai ba ba abin da zai gagare shi duk abin da ka tuna za a iya yi komin wahala su ba zai gagari Allah ba mu ne ɗan adam akwai abin da muke iyawa akwai wanda ya fi karfin mu amma Allah ta'ala babu abin da baya iya ko babu abin da ya fi karfin sa komai Allah ta'ala yake so yana iya yin sa shi yasa yace wallahu ala kulli shay'in qadir shi Allah akan komai da komai kadirun mai iko ne ba abin da ba zai iya yi ba mu akwai abin da ba mu da iko a kansa akwai abin da Allah ya san mana muke iya yi amma shi Allah babu abin da ba zai iya yi ba komin wahalar abu Allah zai shi ne a lokaci daya kuma ba wai sai an wahala ba kawai daga an ce kun din nan fa kun sai abin ne ta faruwa wannan faruwan ya sa haushi ke cewa ba a gama halittar ɗan adam sai ya koma ga Allah inda ba baka rasu wato halittar ka ba ta kare ba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 anta ghufuwan ahad la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin allahumma kun ma'ana wa la takun alayna allahumma kun ma'ana wa takun alayna allahumma kun ma'ana wa takun alayna allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم